وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وعجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin yammaci na juma'a takwas ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda yi daidai da shida ga watan jun shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند زام تاشي أفقر دمالا يكيشيوا وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك بنيتك ما لن يكي سوى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار دلوك تندك جوان متمي ينا سوكا أكن حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم أو يريد Au ya ruddal athar ko kuma yana mai da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mai hadisi ya ce ce bai yadda ba aw yuridu ghayra al ko kuma duk abin da zai yi a cikin addini yana neman wani abin da ba hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai malam yace fattahimhu alal islam ka tuhumci musuluncinsa cewa akwai alaman tambaya a musuluncin irin wannan mutum wala ta shukka annahu sahibu hawan mubtadi'un malam ce kakka samu shakka irin wannan mutumin mutum ne mai ban san ransa kuma dan bid'a ne abin nufi anan shine malam yana mana ishara ne duk lokacin da kaga mutumi yana suka akan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan akwai alaman tambaya a kansa saboda daga cikin rukunan yin imani da manzan Allah guda hudu ne na farko fa'atuhu fi ma amara na biyu tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajtinabi amma naha anhu wa zajar na hudu wa allah yu'badu Allah illa bima shara'a na farko ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin dukkan abin da ya bada umarni in aka ce ma manzon Allah ya bada wannan umarnin Sami'ina wa ata'na kaji zaka yi biyayya wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da ya bada labari a kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka da dama wa'ansu mun gansu wa'ansu a nan gaba ne za mu ci karo da su to ana so ka gaskata wa'annan labarukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaga kaɗan daga ciki kaga misali akwai dajjal dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa lokacin da Tamimu bin ne dari ya gansa da ido ya gansa ne a tsakiyar teku hadisin Imamu Muslim hadisin Fatima bint Qais sun shiga cikin teku suna tafiya sai daniniya ta rike su na tsawon wata ɗaya a cikin teku yace sai muka je bakin gaba na tsibiri muna zuwa daidai wajen ya ci sai muka ga wata dabba duk jikinta gashi gaba da baya baka iya gane ina ne fuskanta ina ne bayanta tamimu bin ausini da ya ce mu talatin ne a lokacin sai na ce mata muka ce mata ma anti kewa ce ce sai ta ce ana jassafatun ni mai bincike ce sai ce fa a fi a naha shaitana sai na ce kai wannan da ganinta shaidaniyan mace ce id ma'aha rajul tunda akwai namiji tare da ita to kenan suna iskanci inji tamimu bin ausin dari yake cewa yace sai muka fara tambayar ta sai ta ce a'a in taliqu ila zalika dhayr ku je wancan kogon tajiduna man huwa yashtaqu ila su'alikum wa yujibu an su'alikum za ku ga mutumin da ke shauki akan tambayar da ni kuke min kuma zai ba ku amsa ya ce muna zuwa cikin kogon nan fa'iza bi rajulin a'azamu insanin ra'ainahu ya ce sai ga wani ƙatan mutumin da bamu taba ganin irinsa ba mashdudun salatin an ɗaure shi da kata a tsakiyar teku a cikin kogo a ɗaure sai fara musu tambaya sai ce ku bani labari akan ainihin zagar idan ruwan zagar wanda ke tsakanin iraq da falastin yana bulbulowa suka ce yana bulbulowa dabinan da ke kusa da shi ba ya ce a ɗaura ba amma yana tambayan abinda su sun gani shi kuma bai taɓa sa ba tunda da allah halicce shi a wajen yake suka ce e ya ce mutanen ƙauyen da suke gefe suna ci ya ce e sai ce akbiruni an ƙaumin arab ku ba bani labari akan larabawa sai suka ce nanu qaumun arab mu ne mu larabawa ne sai ce akhbiruni an nabiyil arab ku ba bani labari akan annabin nan na larabawa tamimu bin ausin dari a lokacin bai musulunta ba a su shi ba su yadda da shi ba ga wani mutumi a ɗaure amma yana ba da labarinsa dalilin da ya sa tamimu bin ausin dari ya musulunta kenan sai suka ce ya fito sai ce shin mutane na shiga addininsa sosai suka ce e ya ce shin ya yi fada da laraba bi ma'ana yakin badar ya ce eh. yaya ya kasance ya ce ya samu nasara a kansu sai dajjal ya ce ashe na kusa fita daga nan farko abin da ya ce musu minu bihi fa huwa khairun lahu in suka yi imani da da manzo shi yafi musu alkhairi mutum a cikin kogo yana faɗin yin imani da Manzala shi shi yafi alkhairi sai Tamimu bin Aus bin ce sai muka tambaye shi man anta wai kai waye sai ce ana masihid dajjal ni ne dajjal fitinar da Allah ya ajiye wa duniya tun da ya halicci duniya babu fitinar da ta kai fitina ta in banda fitinar kiyama yace zan zagaye ko'ina a duniya a kwana arba'in banda makka da madina sai ce a kalman da ya amfani da shi tiba madina kenan da tamimu bin ausinid dari ya dawo garin madina ya gaya wa manzan Allah ga abin da ya gani ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah sai manzan Allah ya hana shi wannan labarin sai hana shi kailula sai ce ja'ani khabarun min tamim bin ausin dari fa ni fa mana'ani min alqailula yace labari ya zo min daga daga tamim bin ausin dari ya hana ni yin siyasta baccin rana sai fara ba su labari tun daga wannan lokacin aka akai azhar aka yi sallah aka dawo ya ci gaba da labarin dajjal aka yi la'asar ya ci gaba da ba da labarin aka yi magariba ya ci gaba da ba da labari aka yi isha sahabbai saboda firgici da yadda manzan Allah ya ba da labarin dajjal duk mutum na tafiya sai ya dinga ɗan waiwayan bayansa ko kila dajjal na bayansa saboda firgici to alamomin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zai fito daga cikin alamomi shine duniya za ta cika da zalunci na ɗaya kenan na biyu ran musulmi zai zama ba komai ba cikin wulakanci ana zubar da jinin musulmi na biyu na uku ya ce shugabannin duniya ga baki daya azzalumai ne su sa'an nan na biyar mata sun fi kowa yawa kuma fitinansu ya fi yawa ana cikin haka ya ce za a samu mutum zai fito daga cikin tsatsona a garin makka saudiya ya ce yamla'ul abu kistan wa adla kamamtuli a zulman wa jura zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci wanda saudiya ita ce za ta zama super power. ka yadda ko baka yadda mummun mun yadda manzala ne ba da labari zai mallaci duniya gabaki daya ya zama shi ne ke bada control to ana cikin irin wannan ne Ya yace yuwafi usmuhu ismi wasmu abi ismu abihi sunansa sunana daidai da sunana sunan babana sunan babansa bi ma'ana muhammad bin abdullah manzo ya ce wannan daga cikin tsatso na yake to idan ya zo shekara uku kafin fitowar dajjal saboda manzo Allah ya nuna hanyar Iraq ya ce daga wajen da dajjal zai fito kenan shekaran farko za a samu one third na ruwa a shekara ta biyu sura shekara uku kafin dajjal ya fito to za a samu one third na ruwa shekara ta biyu za a samu two third na ruwa shekara ta uku ko ɗugu ɗaya ba za a samu ba dabbobi za su mutu sahabbai sai abin ya musu girma suka ce ya ma'aikin Allah mutane muminai ya za su yi tun da ba abinci sai manzo Allah ce yakfihim ma takfil mala'ika abinda zai wadatar da mala'iku shike wadatar da su kaji yunwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka ji ka koshi shi ne abincinka a wannan shekarar da ba a ruwa to a wannan shekarar da jal zai zo zai zagaye duniya gaba kiɗa a cikin kwana arba'in manzala ce kwana na farko kaman shekara ɗaya kwana na biyu kaman wata ɗaya kwana na uku kaman sati ɗaya kwana na hudu kamar sauran kwanakin da muka saba gani sai ya zo yana zuwa mafi galibin mabiyansa yahudawa ne sai ce sai mata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta ka duba masih dajjal wa nuzul isa ibn maryam na imam qurtubi yace a wannan lokacin saboda bala'in dajjal manzo Allah ce mutum in ya ji labarin dajjal zai kama matarsa ko ƴarsa ko kanuwarsa ya daure ta yana kuskurewa ya sake ta ya kwance Ah, wato daurin da ya mata tana fita shi kenan ta bi dajjal saboda bala'in da dajjal ya zo da shi manzo Allah ya ce mutum zai yi tunani yana da imani amma bala'in musiba da shubuha da dajjal ya zo da shi sai batar da kai sai ce in ya fito ina da rai ni zan kare ku amma idan ya fito baya na kowa karfin imanin shi ya cece shi haka manzo Allah ya ce to a lokacin da dajjal zai gama zagaye ko ina a duniya zai so ya je garin makka ya je garin madina bai samu shiga ba mala'iku sun zagaye wani mutumi zai fito daga garin madina zai ce kai ne dajjal da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a kanka sai ya sa takobi ya raba shi biyu sai ce haɗe sai ya haɗe saboda bala'in dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yana da wa'ansu wato khawariqul adat abubuwan da ya saba al'ada zai kalli sama zai ce zubo da ruwa sama za ta fara zubo da ruwa sha zai kalli kasa ya ce fitar da tsirrai kasa za ta fitar da tsirrai zai zo makabarta zai ce kai ku fito duk za su dago zai ce ni waye sai su ce kai Allah ne sai ce ku koma kaga fitinan dajjal ba wai rayayye kadai ba hatta ce sai da shafe shi shi sa manzo Allah ya koya mana ne yin addu'a a tahiyan karshe neman tsari daga bala'in dajjal to a lokacin da ya yi na farko ya kara hada mutumin nan yayi na biyu a karo na uku sai ya kasa kashe wannan mutumin sai ce mai mu yanzu ma muka kara gaskata cewa lallai kai ne dajjal din da manzo Allah ya bamu labari akai sai ya fita zai zo garin makka a lokacin Allah ya saukar da annabi isa ɗan maryam tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na ɗiga lu'ulu'u zai sauka hadisin imamu muslim hadisin nawas bin sam'an al-kilabi ya ce idan ya sauka za a tsaye da sallah ga mahadi kenan shine muhammad bin abdulwahab sai ya ga annabi isa sai ce mai bismillah ka yi wa mutane sallah sai ce a'a Aiku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limamai ne ga juna saboda haka sallan nan an tsaye da ita ne domin ka kai ma mutane sallah to a lokacin ne mahdi zai wa mutane sallah yana idan da sallah sai dajjal yana so ya shiga garin makka bai samu dama ba annabi isa sai tunkare shi yana tunkaransa yana suna ido hudu da annabi isa sai narke kaman gishiri sai gudu sai annabi isa dan maryam ya bi shi tare da musulmai sai ta gudu sai ya je babul lud kuma ya zo wajen manzala ce zai zo wajen ne da yahudawa su ne mabiyansa shi sa suka yi wani fim a kan wannan hadisin jassasa suka sa mai suna lord of illusion yana nan sun sa mai wannan suna idan ya bi shi ya ce a daidai babu lud lud garin lud sai sayyidina Umar ne bude ta ci ta da yaki a Palestine take a nan kofar garin manzo ce annabi Isa zai kashe shi idan ya kashe shi ya ce duk wani ba Yahude da ke tare da Dajjal a wannan lokacin shine za a fara bin sa ana kashe su duk inda ba Yahude ya ɓoye sai abin nan ya yi magana ya ce ya musulun ta'al khalfi wa wara'i yahudiyun faktulhu ya kai musulmi ka zo a bayana ga wani bai hude ya ɓoye zo ka kashe shi ya ce illal gharkad ya ce ban da wata itaciya da ake kira gharkad fa ha shajaratuhum ita wannan itaciyar bishiyar su ce ita ce wanda kaga ana nuna su suna dasa ta a New Israel wannan itaciyar ita ce kadai ba za ta yi magana ba amma duk wani abin da ya ɓoye mota mashin gida sai ya ce zo musulmi ga wani ba yahuda ya boye a ciki ka kashe shi ya karya cross ya kashe aladu to a wannan lokacin shine duniya za ta ci gaba annabi isa zai aure zai haifa suna nan ana nan ana nan mutane na cikin mutanen kirki fa ba ana maganin mutanen banza ba ne fa nan sai Allah ya sako ya juju ma juju sai cewa annabi isa to na fasa ko ya juju ma juju a cikin ku babu wanda ya sai kashe su kasan wannan zai ce kai yanda ake da na'ura waye waye Allah zai cewa annabi isa babu wanda ya isa ya kashe su a cikin ku manzo Allah ce saboda bala'in ya juju ma juju hatta annabi isa sai ya gudu ya hau kan dutse sai ya daga hannu ya roki Allah ya Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i sai Allah ya turo wato tsutsotsi su liƙe a wuyan ya juju wa ma juju mutu na kamauti nafsin wahidin manzala ce za su mutu kamar mutuwar rai guda ɗaya za a gari gabaki ɗaya za su mutu gabaki ɗaya babu inda za ka taka a doron ƙasa face gawan ya juju ma juju ne hadisin imam muslim ya tabbata ya juju ma juju mata ɗaya in za ta mutu kafin ta mutu sai ta haifi yara dubu ɗaya za su cinye abinci za su ko'ina ganye waye babu za su cige ce to a wannan lokacin ne sai Allah ya turo su tsuntsaye fa yursilullahu tuyuran sai Allah ya turo su tsuntsaye a'naquhum ka'naqil bukht su kaman wuyar raƙumi shine wasu malamai suka fassara shi da na'ama ostrich sai su ɗauki gawan ya juju ma juju su jefa shi inda Allah ya ga dama to anan sai Allah yayi yi umarni sama sai ta saukar da ruwa kaga dama an shekara uku me ba ruwa to ruwa idan aka samu ruwa sai ƙasa ta fitar da albarkanta sa ɗaya sai ya shayar da kabala kabala doki kostin marafa anguwar rimi sa guda ɗaya kowa a anguwan nan zai sha ya ƙoshi apple ɗaya mutanen gida ko sun kai hamsin za su ci su ƙoshi ƙasa za ta fitar da albarkacinta to daga nan ne allah zai zai turo wata iska duk wani mutum mai imani idan ya shaƙe ta sai ya mutu to ana nan ana nan ana nan sai Allah zai ya ɗauke ƙur'ani sai a waye gari babu ƙur'ani a doron ƙasa wanda mutum ya haddace sai a shafe wanda ke cikin musa in ka buɗe sai koma farisal hadisin imamu ibn maja hadisin huzaifatul yamani yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari dare daya Allah sai dauke Qur'ani ko aya ɗaya ba za a samu a doron ƙasa ba abinda zai rage shine la ilaha illallah kadai mutane suka sani ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san kaza ba to daga nan ne Allah zai turo dan Afirka gajere baki gwami zai zo ya warware ɗakin ka'aba block bayan block hadisan abdullahi bin mas'ud wanda imam bukhari ya kawo block bayan block da sojojinsa in ya warware sai ya mika wannan wannan ya mika wannan sai su jefa shi a ruwa ina kenan jidda kaga yanzu ba ƙur'ani ba ne ba ka ba me rage tashin kiyama kaga duk wannan labari ne manzo Allah ya bada to wajibi ne kai imani a kansa alamomin da manzo Allah ya faɗi na zuwan dajjal gashi nan muna ciki yace za a wayi gari ba a labarin dajjal kwata kwata mutane duk inda ka je hatta malamai ba sa maganar sa a hudu ba ba a cewa komai akan dajjal to a irin wannan lokacin Allah zai turo shi to ko yanzu in ka zauna da mutum labarin abinci in ka zauna da shi labarin iyali in ka zauna da shi labarin kuɗin makarantar yara idan labarin kenan da ka zauna ko ba labarin wani kaza kawai to a irin wannan halin shine da zai fito kaga nan tasdiquhu fi ma akhbara kenan na uku wajtinabi amma naha anhu wa zajar nisanta duk abinda manzon Allah yayi hani akai kuma ya tsawatar wa alla illa bima shara'a kada a bauta wa Allah sai abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummansa to shine malam yace idan ga mutum na suka a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tuhumi musuluncinsa da wannan ba musulmin kirki bane dole ne ya zama ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce au ya ruddal asar ko kuma baya karban hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu muslim yake cewa ana gab da a samu mutum yana zaune akan kujeransa a ce mai manzo Allah ce ce mu ba mu same shi a cikin littafin Allah ba yau akwai me yan kala katu ko sun ce babu shi a ina a Qur'ani saboda haka me ba za su yi aiki da shi ba kaga yanzu muna cikin irin wa'annan sai ce au yuridu ghairal athar ko kuma yana so yi amfani da wani abin da ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai malai ya ce fattahimu alal islam ka tuhumci musuluncin wannan mutumin saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci lokacin duk duniya babu wato natsatse ba ana cikin kafirci da duhu sai Allah ya zo da wannan haske na musulunci Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ce tabbas Allah yayi baiwa ga mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim a yayin da ya aiko da manzo daga cikin su wannan manzon yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah wa yu'allimuhumul kitaba yana karantar da su qur'ani wal hikmata da kuma hadisai wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan musulunci suna cikin bata a fili larabawa kafin zuwan musulunci idan budurwa ta cika budurwa za a samu samari goma suna zana da ita har sai ta yi ciki ta haihu ranar da za a yi suna guda goma nan za su zo su zauna sai dattijo a cikin al'umman nan zai zo tsoho kenan sai ya zo ya ce to a cikin samarin nan guda goma in ya kalli yaron sai ya kalli goma nan sai ya nuna wannan ya ce wannan shine baban yaron shi kenan ya zama baban shi ko kuma ita yarinyar da kanta ta zo ta kalle su ta kalle su duk wanda ta ce wannan shine baban yaro na shi kenan ya zama mijinta kenan ko kuma ta duba waye ya fi wani ni'ima a cikinsu ta zaɓe shi shi kenan ya zama mijinta kenan in za su yi ɗawafi tsirara suke yin ɗawafi mata cikin dare sai su ɗauki auduga su tura a al'auransu su toshe sai su dinga waka al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu fama bada minhu fala uhilluhu yau wani ɓarayi na jikina zai bayyana ko gabaki ɗaya amma fa abin da ya bayyana fa ba wai na halatta ne. su kuma maza da safa ko da rana suke dawafinsu su ma zandir duk wannan suna yi in mace aka in mutum aka haifan mai ya mace sai haƙa rami ya binne ta saboda an haifan mai liability aka haifan mai ma namiji ya ce kai talauci yanzu ya yi kanta yaya uku za ki haifa daga in kika ƙara haifan yaya sunanki waje road ko ba aka bane gashi nan dai ɗabi'ar ta dawo yanzu ko bata dawo ba wanda da jahiliyan ake yi aka yi hani a kai to yanzu ta ƙara dawa cikin al'umma wannan suke yi sa'an nan kuma yahudawa in mace ma na haila ba sa cin abincinta ba ta ma zama a gidansu bukka za su ajiye mata a waje sai ta gama haila za ta shigo mata kawai suka zama abin banza da sauransu mutane wanda ya fi kowa ƙarfi ya kwashe kayansa ya ajiye duk wanda ya fi kowa karfi shi kenan kaga an koma irin rayuwar somaliya kenan a kabila kaza wanda ya fi karfi shi kenan teritorin nan nashi ne can ma wanda ya fi wannan karfi to irin wannan haka ake yi amma ne musulunci da ya zo sai aka share wa'annan abubuwan wanda da makiya juna ne sai suka koma masoya juna Shi ne huzaifa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allahu bi hadha alkhair ya ma'aikin Allah da muna cikin sharri da jahilci sai Allah ya zo mana da wannan alkhairi na musulunci kaga shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim yake cewa almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum خير ممن لا يخالط الناس nas يصبر على yasbiru مؤمن دا mu'minin da yake cakuɗeɗeniya da mutane ke mu'amala ya zauna da wancan ya mare shi ya cutar da shi ya kwace mai kuɗi ya cuce shi ya mai kaza ya yi haƙuri ya fi alkhairi fiye da wanda ya ce a ah, ni ba na son a takura ni ba na so a dame ni sai je ko ba shi kaɗai shi yake rayuwa manzala ce to me ta kuɗe ne da mutane wancan ya zage shi wancan ya ci mai ya mai habaici wancan ya ci mai dukiya wancan ya ha'ince shi wannan ya mai kaza yayi hakuri akan wannan cutarwan wannan ya fa wancan da ya ɓoye shi kadai baya mu'amala da kowa alkhairi a wajen Allah kaga abin da mutane yanzu suke so su yi kenan ko in mutum ya dan samu kuɗi sai ke kai ai shi baya so ya zauna cikin mutane balle su dame shi su takura shi sai je koma can wani waje ihun ka banza sai ya zauna daga nan kuma ba ruwan shi da mu'amala da mutane da sauransu to wanda zai zo ya zauna cikin mutane wancan ya zage shi wancan ya mai kaza wannan ya cuce shi wannan ya mai kaza amma ya yi haƙuri ya daure da abin nan da suke yi manzala ce wannan ya fi shi alkhairi akan wancan da je boye shi kaɗai. kaga kenan yana nuna maka muhimmancin mu'amalantar me mutane saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a lahira duk wani ibada in an ajiye sallah babu abin da ya kai mu'amala nauyi a wajen Allah in aka zo auna skelin aikin mu'amala to ya fi kowane ibada banda sallah nauyi a skeli shi ne manzala ce ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu abin da ya kai kyakkyawan mu'amala da mutane nauyi idan an zo auna shi a cikin ma'auninka na ayyukanka na alkhairi ranar tashin kiyama kaga ko shine muke lakin tsakaninmu da juna tsakaninka da uwanka tsakaninka da abokinka tsakaninka da matarka tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da wanda ma kuke aiki ko ma'aikatanka shine muka rasa shi za ka ga muna da matsala saboda shi mu'amala haƙƙi biyu ne haƙƙin ɗan adam da haƙƙin Allah ko duk inda ka zaka yi wayin ɗin mu'amala haƙƙin nan guda biyu ne haƙƙin Allah haƙƙin ɗan adam to wanda ya kiyaye kaga yana da yana da nauyi guda na biyu wanda kuma ya rasa shi kuma me nauyi biyu shi ma har ila yau a kansa na laifi ga haƙƙin Allah da ya tauye ga kuma haƙƙin ɗan adam da ya tauye kaga haƙƙi biyu shi sa manzo ce babu abin da ya kai shi nauyi a wajen Allah ranar tashin kiyama malam yace wala tashukka annahu sahibu hawan mubtadi'un kada ka yi shakka irin wannan mutumin da ya bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan shi da hadisi shi ba ruwan shi da hadisi kuma in an kawo mai hadisi ma sai ce a'a shi sai an bincika masa sai ce to wannan mutumin yana bin son ransa kuma dan bid'a ne kamar misali ka a karanto maka hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuda ya fada a cikin abin shanku kai ne ka bude yogurt ka zuba a cikin kofi sai kuda ya zo ri pap sai fada ciki manzo Allah ce falyagmisu ka tura kudan ciki thumma liyanzahu sai ka dago shi sai ka tifar ka sha kayanka wani zai ce kai kuda fa na hawa kashi yana hawa kaza yana hawa kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana fadawa ne a cikin abin shan mutum da fuffuken da akwai guba a ciki kuma fuka-fukansa guda biyu ɗaya akwai guba ɗaya akwai waraka sai ce to in ka dirmiya shi wanda ke da warakan zai kashe guban da ya jefa maka kaga wannan likitan ne likitoci kenan sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane likitoci ma da wani likita ya je ya yi bincike ya yi bincike ya yi bincike a turai sai ce shi ya gano wato a ɗaya daga cikin fuka-fukan sauro a kuda akwai waraka ɗayan akwai cuta sai da ya gama sai wani ta ai mu wannan mun san shi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da yan kai sai karanto mai hadisi yana gana ka sai musulunta shi ya ga ya daɗe ya shekara wajen goma yana bincike to gashi nan a ce mu mun san shi da daɗewa sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annan Muhammadu rasulullah to ka ce a kai yanzu ya za a yi a ce kuda irin wannan ya fada kaza da kaza ka ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce haka saboda haka ka ya shi ka cire shi yi shakkan komai ba wani cutar da zai same ka in ka fara shakka ma akwai abin tuhuma a imanin ka saboda ka gaskata Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan maganar ba kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi to irin wa'annan suna da yawa kamar misali kana ciwon ciki sai ka je ka samu fiyon zuma ka sha zuman da ba a sa mai flavor ba ba a sa mai ingredient na abin nan storage da sauransu da a'a tsurar zuman in ka sha adadin da ake bukata za ka warke daga ciwon cikin nan kaga wannan waye ya faɗi Allah da kansa a ina a cikin Qur'ani shi sa wannan sahabin da yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ciki na na ciwo manzo Allah ce je ka sha zuma ya sha ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah bai daina ciwo ba ya ce sadaqallah wa kazaba batnuk Allah dai yayi gaskiya cikin ka ne ƙarya ko ma ka sha sai ya ƙara koma ya sha ya dawo ya ce manzala ce koma yana sha na uku da ya dawo sai ce cikin ya warware sai ibn qayyim al a cikin tibbin nabawi the prophetic medicine sai ce dalilin da ya sa wannan mutumin da ya sha karo na farko bai warke ba adadin da ake so ya sha kwantitin ne bai sha ba shi yasa ciwon bai daina ba da ya sha kwantitin da ake bukata sai yanke kaga waye ce akwai waraka Allah da kansa to kaga irin wa'annan sai kai imani da shi ka miƙa wuya kada ka ce a ni yanzu sai na jira wani likita ya zo tun da yanzu muna zamani ne na viruses da kuma waye-waye saboda haka kuma duniya yanzu ma an ci gaba sai an zo da microscope an zo da waye an yi test an yi tesis an yi waye an je labri an je an yi waye aje bawan Allah dai rawa halar da in ka samu zuma tatse ka sha kayan ka bawan Allah cikin ka zai daina ciwo da izinin Allah kaga wannan magani ne shi sa idan ka lura da kyau duk wani maganin ciwon ciki da bature yayi ko likita ko 'yan famasi suke yi ka duba sai kaga akwai zaki a cikinsa duk wani maganin ciwon ciki da za ka ga sun yi sai kaga akwai zaki a cikinsa akwai dr musa ko akwai aka san haka eh to shi kenan to kaga ashe kenan duk wani maganin da likita zai yi in dai a wajen fannin ciwon ciki ne sai kaga an sa mai zaki da makamancin haka kaga saboda zaki yana bude ciki ai yana daga cikin hikimar da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan an haifi yaro a mai tanik ko a sa dabino a tauna sai a ɗiga mai zaƙin ya zama shine farkon abin da zai shiga ina cikinsa zai buɗe masa wannan kaɗan daga cikin hikimar kenan sai malam ya ɗaura wani bayani wanda ni da kai yau muna fuskantarsa a najeriya sai ya ce wa'alam ka sani ya kai ɗan uwana musulmi na jaurar sultani layunƙisu fari faribatan min fara'idillah zaluncin shugaba Allahu akbar yace ka sani zaluncin shugaba baya rage wani farilla daga cikin farrolin Allah da ya daura maka zaluncin shugaba baya rage farilla daga cikin farillolin da Allah ya daura maka farillolin nan guda biyar sallah ko shahada guda biyu ko zakka hajji da kuma me da azumin watan ramadan zaluncin da shugabanni suke yi shi ne zai rage maka wannan aikin ba shi ba zaluncin su na kansu amma fa kada ka ce da suna wancan to gari ya yi zafi hakkin da Allah ma ya daura maka ba za ka yi ba ba ka da wani uziri a wajen Allah yanzu misali ba gashi za mu shiga Ramadan ba da izina Allah nan da 'yan kwanaki ko to yanzu suwaye ke rike abinci zabo da ya tsada yanzu ba a hana shigowa da shinkafa ta ko'ina ba saboda me na gida ya tsada duk shekara sai ramadan ya zo ake yin wannan abin wanda sauran kasashe na musulunci suna burin su samu lada mai ma kaya saboda falalan ramadan zai siyo kaya tireloli sai karya su saboda dai kawai ya sauwaka wa mutane saboda ya dace da hadisin nan na manzon Allah da ya addu'a hadisin Imam Muslim yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bihi ya Allah manzo Allah ne wannan addu'a duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu ya Allah ka tausasa mai duniya da lahira yace wa man waliya min amri ummati shay'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin ta ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai duniya da lahira waye wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga duk irin wanda suke irin wa'annan abubuwan ka ga sun samu kuɗin amma bayan Ramadan ka zo ka tambaye shi me ya tsinana babu komai ya talasha ka ga kuɗin ya kare da zaka tambaye shi me ya tsinana wa kansa babu to kaga kuma wa yake yin wannan aikin musulmi kana nan a kasan da kake rayuwa wanda ba musulmi ba idan bid'a shekararsa ta zagayo na addinin sa me yake yi sai bananza ko sai a karya abubuwa a fito da shi ana siyarwa kai ba abun kunya bane a ka. kai da kake da addinin gaskiya kake bautawa Allah kuma ka san zaka samu lada ka ce a kai shekaran samun kuɗi ne har yan kasuwa sun gane Allah kai mu Ramadan kowa burinsa kenan saboda shekarar samun kuɗi kenan Allah ya shirye mu kuma ya shirye wa'anda suke irin wa'annan ayyukan to malam ce ka sani fa zaluncin da shugaba yake yi baya rage wani farilla daga cikin farillolin da Allah ya daura maka allati iftarabaha ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam farillolin da Allah ya fallanta a bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa jauruhu ala nafsihi malam ce zaluncin wannan shugaban yana kansa ne sahabbai suka tambayi manzon Allah a ruwayin Imam Muslim ya Rasulullah ara'aita al-a'imma in qamu alaina yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana ya ma'aikin Allah me kake gani idan muka kai zamanin da shugabanni suna tsayuwa su ce sai mun ba su haƙƙin su mu kuma haƙƙin mu sun hana mu fa ma za ta amuru na ya ma'aikin Allah me kake so mu yi kaga wannan tambaya ce da sabai suka yi da daidai da halin da ni da kai muke ciki a Najeriya ko haka ne sai manzo Allah ce fa'tuhum haqqahum wa sallallahu malakum ku ku ba su haƙƙin su ku roki Allah ya ba ku naku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma humiltum abinda yake kansu wanda Allah ya daura musu na haƙƙi shi yake kansu Allah zai tambaye su akai gobe kiyama ku kuma abin da ke kan fushi Allah zai tambaye ku ranar tashin kiyama kaga da talakan Najeriya zai fahimci wannan kyakkyawan fahimta ya zauna lafiya dukufa za ka yi kai ta ibada in ka mutu ka huta haka ne saboda manzo Allah ce in aka ɗauko wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ya fi kowa bala'in wahala in aka ɗauko shi ranar tashin kiyama sai a tsoma shi a cikin aljanna haka tsomau sai a ɗaga shi sai a tambaye shi wai a rayuwarka ka san me ake kira wahala zai ce shi tun da yake bai taba sanin abin da ake kira wahala ba tun da yake shi bai san ma wahala ba ya ce in aka ɗauko wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a tsoma shi a wutan jahannama a mai haka sai a ɗago shi a ce wai shin ka taɓa jin daɗi a rayuwarka zai ce shi tun da Allah halicce shi bai san ma abin da ake kira daɗi ba to me yasa ba za ka haƙura ka bauta wa Allah ba wallahi babu wanda rayuwarsa ke cikin hatsari kamar talakan Najeriya kai dai ka san baka ji daɗi ba a duniya ka tsaya ka bauta wa Allah ka tsaya kana cewa Allah ya isa mugaye waye waye in ka mutu Allah ba zai tambaye ka wane bai yi kaza ba wane bai yi kaza ba Allah zai tambaye ka ka bauta masa ko baka bauta masa ba shi ne Allah zai tambaye ka to iya ruwa fidda kai kamar yadda wani mawaki yake cewa tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi yace kana son ka tsira amma hanyar tsiran fa baka bi ba Ya ce ka sani fa jirgin ruwa baya gudu a tudu ko ka taba ganin jirgin ruwa na tudu ya gudu a tudu a ina ke gudu a teku to saboda haka aiki zaka yi cikuru ka samu aljanna in ka tsaya ka ce ha ai wa'annan shugabannin ne azzalumai su ne suka sa ba ka da wani uzuri a wajen Allah wallahi duk talaucin da kake fuskanta a yau baka kai talaucin da sabai suka yi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai matsayin da manzon Allah kan ce wa mata idan liman ya ce sani Allahu liman hamida kak ku dago har sai kun tabbatar da maza sun gama dagowa saboda wani ma wandansa duk ya kece kada a ga al'auransa su da Allah ya saukar da ayan hijabi babu kuɗin da za a siya zani da za a ɗaura na hijabi buhu algarara na nashi ta ce muke yankawa buhun dabino sai a ɗaura ta ce ya take cewa da daddare idan mace na tafiya kai ka ce dabino ne ke tafiya da kansa buhun dabino ne ke tafiya amma ce ce fa ka duba fa wai aljannan da suka nema suka samu mu yau kullum mun zauna sai mu ce talauci ne mana kanta shi za wallahi kaza da kaza da kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci akan yi wata biyu ba a yi girki a gidansa ba aka tambaye na nashi me kuke ci ta ce baƙaƙe biyu dabino da ruwa in mun ci mu sha ruwa shi kenan wata biyu kaga iyakaci kai in talaucin ya talauci ka ce da safe ne ba a ci ba amma da rana an samu da daddare ba a ci ba ana sa to wannan wata biyu a jere sannan kuma ka ce abin nan sa'idu bin amir juma'i radiyallahu ta'ala anhu ai an karanta tarihin sa anan ko a matsayin gwamna yake a garin hims hims ta fada cikin suriya yanzu ko lokacin da na umar ya zo president ne na duniya ya zo sai ce to me me akwai wani kuka da za ku kawo suka ce a gwamnanmu yanayin yanayin abubuwa guda hudu da ba mu natsu da shi ba na umar hankalin sai tashi yadda na san gwamnan ku da mutum kirki ne da sauransu me kuka ce yana yi suka ambata mai sai ce to shi shikenan gari ya waye gwamna da ya zo gaban president na duniya sai ce to me kuka ce gwamnan ku na yi barka ji suka ce na farko baya zuwa aiki da wuri gwamna ne baya zuwa ofis da wuri kuma ba ma jin daɗi sai aka jame shi to gabata malam yi bayani sai ya shiru ya ce wallahi in ba dan kai da ka zo ba da zan faɗi ba ya ce ba ni da neman aiki a gidana ni nake taya mata na girki da sauransu sai an gama komai na tabbata kowa ya samu abinci sannan nake fita aiki shi sa nake latti yanzu an san matsalan ko ba sani ba to sai ya ce me kuke sa na biyu suka ce na biyu akwai ranan da yake ajiyewa a sati ba wanda ke ganinsa sai ce to yi bayani sai shiru ya ce wallahi in ba dan kai da ka zo ba ba zan faɗi ba a duniyan nan ta maliki yau ban mallaki komai ba sai tufafin da ke jikina shi ne nake wankewa sai na ajiye rana ɗaya sai in wanke sai in koma ɗaki zindir sai ya bushe sannan ɗauko in sake sawa shi sa bana barin kowa ya zo wajena kuma bana fita an san matsalan ko ba sani ba an sani sai ce me kuka ce yana yi na uku suka ce na uku in muka zo wajensa da daddare baya sauraron mu sai aka tambaye shi me yasa ya ce eh na raba rayuwa na biyu da safe zuwa yamma na basu dare kuma na bawa Allah ne shi yasa duk wanda ya zo ba zan fito mai ba na ajiye shi ne domin ibada sai ce me kuka ce yana yi na hudu suka ce in an zo conference meeting sai a ga ya fita cikin hayyacinsa mu kuma yana bakanta mana rai a ce gwamnan mun ana cikin mitin yana fita hayyacinsa sai ce to wannan abin ya fi karfi na kafin na zama musulmi akwai Khubayb bin Adi ina garin makka lokacin da aka gama yakin badar aka kamo shi ya ce a gabana aka dinga yanka kubai gunduwa gunduwa gaba gaba har yake yin waka yake cewa walastu ubali hina uktulu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shali mumazzai yake cewa ban damu ba in aka kashe ni a matsayin musulmi ala ayi jammin kana fillahi masra'i kowane bangare na faɗi na mutu in dai zan samu dacewa ban damu ba saboda me Allah zai yi albarka a gaɓaɓuwan da ake yanka ta gunduwa gunduwa shi kenan to a wannan lokacin ne sai ya daga kai sai ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tabqa minhum ahada shine a lokacin sai ce a bashi raka'a biyu da ya idar da raka'a biyu sai ce assalamu alayka ya rasulullah yana garin makka ya yi wa manza Allah sallama manza Allah na cikin garin madina yana zaune cikin sabai suka je ya ce wa alaikum salam ya kubai ya ji Allah ya ji yadda shi ne sallaman kubaib da na musulunta shi yake ba da labari sai na tambaya wai shi kubaib din nan waye shi sai aka ce ai bawan Allah ne na karshe ya ce to tun daga ranar idan na tuna da wannan mutuwan da aka yi kashe shi ɗin da aka yi sai na fita daga hayyaci na tsoron da nake yi kada in je lahira Allah ce bai karɓi musulunci na ba gwamna kenan fa da sai na umar ya ce a rubuto sunan talakawan garinsa garin hims shine number one sunan gwamna sai na umar ya ce eh? kuna nufin gwamnan ku talaka ne suka ce sai a yi satuttuka a gidansa ba ɗora abinci ba sai na umar sai fashe da kuka to kai ga kanan talaka ne ma kana ta surutu ga wani gwamna ga cikin gwamnoni satuttuka da abin nan sannan ka zo ka ce kana abin nan uzurin mu kenan mu zauna mu bauta wa Allah shine mu kubuta amma in ka tsaya ka ce wai ai saboda shugabannin nan azzalumai ne suna cutar mu kai idan ka mutu Allah zai tambaye ka meye gwamnan Kaduna yi. zai tambaye ka ne ka bauta masa ko baka bauta masa ba to ba ruwanka ka tsaya ka gyara alakarka da ubangiji ka tsira amma ka zauna ka ce kullum baka da wani labari ai shugabannin nan azzalumai ne Allah ya isa ai Allah ya isa ma ba zai kama ni ba wallahi zai kama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da shugaba ya ce in dai ba saban Allah bane ya ce ka hakura ka bi shi koda baka so haka ya ce ko baka so kaga abinda shugaba ya ce ka yi kuma ba saban Allah ba ne zuciyarka ba ta so manzala ce ka mai biyayya shikenan sai ka zo na lafiya yanzu wa kake yi wa biyayya Allah da manzansa za ka samu lada ko ba za ka samu ba za ka samu in ka kalle shi ta wannan fannin sai ka zauna lafiya amma in ka ce ai azzalumai ne sun yi mana kaza ba su yi mana kaza ba to kai ma wata rana kana kallo za ka ce wa ɗanka zo ka yi kaza zai ce ai baba na ma azzalumi ne ba mama na nan yake dukanta ba ba shikenan ba an yi wanwan Allah samu dace saboda haka ina gani za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba saboda wannan maudu'i ne mai faɗi sai mu ɗaura mu fara daga farkon gabansa insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik